Yau shirinmu zai kaya ne akan mata da suke neman maza matan aure da suke neman mazan waje. Wata macen da mijinta za ta bi namijin waje. Ko ni da ce dai jaraba ce a gurina, saboda kina mata aure sai ki rinka bin namiji can waje. mai wajen ke gare ki da shi? Ci ko sha? ko sutura wasu jaraba ce wasu kuma suna cewa akan cewa eh mijinsu bai iya biya musu bukatansu da suke so duk mijinki bai iya biya miki bukatanki da kike so to sai ki rasa me zaki da auren wani akan ki sai ki rinka bin maza a waje yanzu matan da suke bin maza a waje matan aure sun fi zawarawan da suke bi yawa domin yanzu daga zagwarawan har matan aure ba za ka iya gane wannan mata aure ce ko budurwa ko bazawara sau jarabar mata fi akan matan aure saboda ke mata aure kin san meye shi kin riga da kin ɗanɗana daga ɗanɗana wannan fa kenan ba ki can hotel ɗin ba ki can hotel ɗin a ganki da mijin wance a ganki da mijin wance me kuka je yi kin je ki mishi darasi ne ko ya je ya miki darasi ba ki tunanin za ki mutu za ki tarar da Allah domin wannan abin da kika aikata taku ɗaya zaki ba da sanin mijinki ba mala'iku suna nan suna rubuta miki zunubai kuma alhanun wasu sun san da hakan suke aikata hakan wata ma mijinta zai iya ya kasance shi matafiyi ne za ta ɗauko wani gardi ya zo ya kwana da ita a gida yana biyan mata bukata kuma alhanin abin da mijinta bai gagara yin mata ba kenan wai namijin ma in kika gan shi da take bi a waje in ba mijinta na gida ya fi shi ba ko me nake